Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato. Yau alhamis takwas ga watan Rabai al'an al'awwal, ijaran mazan Allah (SAW) tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas, daidai da takwas ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da sha shida, yau ne yi nummu na uku. da muke gabatar da muhadara mai taken miji sai na zaba kamar yadda bayanai su gabata a baya ƙa'idoji ne da matakai guda bakwai muka zauna zaman tattauna su muke ƙoƙarin jawo hankalin mata da kuma iyayensu da cewa duk lokacin da ɗaya daga cikinku ko wata taku za a nemi aurenta to a tsaya a bi waɗannan matakai guda bakwai a tabbatar da duka sun tabbata tukuna kafin a sallama wata 'ya ta tafi gidan miji in ko ba haka ba irin abubuwan da ake ji da gani suna faruwa a yau to za a ci gaba da faruwa kuma babu dalilin da za su tsaya domin harkokin kawai ana yin su ne ba a bisa tsari ba kuma ba a bisa kan gado ba allah maɗaukin sarki kiyaye za mu tashi gaba na biyar inda mala ya ce an ya kuna mustati allilba'ati binau aiha mutumin da zai zo ya nema aure to dole ne sai ya zama yana da ba'a kuma da dukkanin nau'ukan ba'an a nan shi wanda zai je neman auren ya san kan shi tukuna in ya san kan shi yana da matsala na daga na lalura daga cikin lalurorin da zai yana shi aure to tun wuri ya rufa shi asiri ba tare da ya je ya nemi aure kuma daga baya tonan asiri ya biyo mai baya ba sannan na biyu idan aka tabbatar da abubuwan cin da muka zayyana na baya sun tabbata to sai a yi ƙoƙari a tabbatar kuma da yana da ba'a ta zahiri shi ne malin zai ɗauko mana tukulluman bayanan ya tattauna mana a nan a inda ya ce wahiyar ƙudurattu alal jima wa ala mu'un zawaj wata kalifin ma'isha mutumin da zai je ya nemi aure dole sai ya zan yana da lafiyan da zai iya biya ma ita wannan ya bukatanta na yau da kullum bukata na rayuwa a matsayinta na ya mace sannan da iya daukan dukkanin ɗawainiyan aure ciyarwa tufatarwa shayarwa kula da addini da dukkanin abubuwan da suke yan rakiyan waɗannan ne sannan wata kalifin ma'isha da abubuwan da rayuwa kan bukata yau da kullum abubuwan da rayuwa ke so domin rayuwan ta inganta ba wai abinci kadai ba akwai abubuwan da suke rako rayuwa dole sai in miji zai iya waɗannan abubuwan baki ɗaya to sannan ne zai iya ƙara aure akwai mutumin da zai iya aure ya zauna da mace ɗaya gyal ya iya biyan mata bukatanta a matsayinta na ya mace in ya auri biyu zai zama matsala gare shi to bai halatta ya kara auren mace na biyu ba domin a wannan bai da ba'a akwai wanda zai iya uku akwai wanda zai iya hudu akwai wanda inda kwarakwarai ma disu zu to amma akwai wanda shi kuma gaba ɗayan mace ba ta cikin laluran shi to wannan bai da ba'a in ya zauna bai aure ba ba wanda zai tambaye shi to irin wannan mutumin da yake da ɗabi'a irin wannan ko hali ko lalura na rashin lafiya mai shigan haka to bai kamata ya je neman aure a irin wannan yanayin ba in kuma ya nema aure a haka kuma aka tabbatar da yana da irin wannan lalura to alkali zai ba shi shekara ɗaya na neman magani in ko bai neman magani ba ko aka neman maganin ba a dace ba wannan auren za a kashe shi mala ya ce falakar na biyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama li fatima binta kaisin hakika annabi ya ce ma fatima yar kais kama fi sahihi muslim kama yadda hadisin ya zo cikin sahihu muslim amma mu'awiyata fasa'alukun la mala lahu ya ce shi mu'awiya makwado ne matsolo ne bai da kuɗi bai ya ɗaukan ɗawainiyin yau da kullum na gida ba ni ba ni na yau da kullum bai iya jure mashi gidansu da akwai arziki to amma shi bai da shi sannan ko da mahaifin shi yake da arzikin shi ma ba mai kashewa ba ne aunar waya aka ce ma'awa yana da kuɗi amma kuma kuɗin ba sa kwantaluwa a gare shi da akwai lokacin da mahaifiyan shi hindu take tambayan annabi cewa mijinta abu sufiyan bai iya ba da kudin cefanen da ke isanta shin idan ta dan duru-duru ta ɗiba cikin kudin shi ta yi cefane aka ciyar da gida ta yi laifi annabi ya ce hozi bil ma'arufi ki ɗiba da kyautatawa karki ɓanna in kin yi wannan ba ke laifi ba allah madaukin sarki ya sa mu dace to mai wa wannan abin jininsu ne ya sa gashi da kudin amma kuma bai iya daukan ɗawainiya mahala ya ce wala kada hathan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shababu ala zawaj hakika annabi ya kwadaitar da samari kan su zabara su aure inda atihimul ba'a muddin suna da ba'a suna da kudin da za su iya daukan ɗawainiya suna da sana'a kudi na shigo masu ba su da matsalan harkokin yau da kullum to ya kamata a ce kowane saurayi daga cikin samari ya aure kamar yadda annabi ya zabarar a hadisin ibn mas'ud al-thabit fi sahihaini annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce ya ma'ashara shabab ya ku taron samari lillahi manistata kumul ba'ata ina gama ku ga Allah duk wanda ya samu zarafi yana da hali da sararin yin aure fal ya tazawwaci to ku yi auren nan fa innahu aghaddu lil basari saboda aure zai rintse mai ganin shi ba zai rika leke-leke da kallace-kallace da hasashe-hasashe da hararo abubuwan da ba su halatta mashi ba wa ahsanu lil farji sannan zai tsare mai al'auran shi ba zai kai shi zuwa ga lalata ba kuma lam yastati duk wanda bai samu daman yin auren ba saboda talauci ko saboda rashin lafiya fa alaihi bis saumi annabi ya ce ina shiryar da shi ina ba shi shawara ta hanyar umurtan shi da yin azumi fa innahu lahu wija sau da wannan zai zama mai kamar wani fiɗewa ne da zai kare shi daga yadda sha'awa za ta rika taso mashi mala ya ce kalan nawawiyu rahimahullahu ta'ala al'imamin nawawi allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce ikhtalafal ulama'u fil bilba'a malamai fahimtansu ta sha bamban dangane da haƙiƙan me ake nufi da alba'a ala ne malaman sun yi maganganu biyu yarji'ani ila ma'ana wahid waɗannan maganganu biyu na waɗannan malamai suna komawa zuwa ga ma'ana ne ɗaya mun gani asahuhuma mafi inganci daga cikin maganganun guda biyu in ji al'imamin nawawi annal murada ma'anaha allugawi abin da yake nufi da alba'a shine a fassara ba'a da ma'anan ba'a a yaren larabci kawai wa huwal jima shine duk wanda zai iya jima'i to an ce aure fatakadiruhu man astata'a minkum man istata'a minkum aljima za a kaddara cewa man istata'a minkum aljima duk wanda daga cikin ku yake da iko da lafiyan saduwa li qudratihi ala mu'unatin nikah kuma yake zai iya aja mace da dukkanin ɗawainiyanta kuma zai iya biyan bukatanta na ya mace to falyata zawwaci to ya aure kun gane wannan akwai wanda zai ci to ɗan wannan ne shi zai iya to amma kuma ba zai iya ciyar da ita da tufatar da ita da sauran ɗawainiya ba har yau yana da rabin ba'a kenan bai da rabin ba'a sai yana da complete ba'a sannan ne zai yi aure wa mallam yastati li ajzihi duk wanda bai da halin da zai yi aure saboda gazawa an mu'unatihi dangane da ɗawainiyan auren fa alaihi bis saumi to ana umartan shi da yin azumi li yadfa shahawatuhu domin ya tunkuɗe wannan sha'awan da ke taso mai li yaqta ash-sharr maniyahu saboda ya kare sharrin maniyin da yake taso mashi kama ta'ul wija kaman yadda fitiyewa yake tare wannan sha'awa da ke tasowa mutum to kun ga al'amari dangane da abin da annabi ya ɗora al'umma muddin mutane suka bar shawara da umarnin annabi za su shiga cikin matsala Gida ana cewa ɗawainiyan aure wasu na fassara ɗawainiyan aure da cewa zai iya yin akwati zai iya yin eh, gaison uwa da uba zai iya ba wannan ne ake nufi da ɗawainiyan aure ba mun gani ɗawainiyan aure shine yanda rayuwa za ta gudana yau da kullum zai iya riƙe wannan ɗawainiyan da buƙatuwa na yau da kullum a ci gaba da tafiya ba tare da mishkila ba e to ya aure idan ko ba zai iya ba to shi kenan domin kuna ganin ai akwai mutumin da dukkanin waɗannan responsibility da ake ɗaura wa mutum kafin ya aure ba zai ko ɗaya ba kuma za a auren lafiya lo ashe ba su annabi yake nufi ba su waɗannan akwai hadisi ma da ake sa amfani da shojin rushe su shi na annabi ya ce duk auren da aka sassauta ɗawainiyan shi to allah maɗaukin sarki yana sa albarka a ciki allah maɗaukin sarki ya taimake mu والقول sani zance na biyu annal murada bil ba'a mu'natun nikah wasu ga ce abin da ake nufi da ba'a shine dawainiyan aure summiyat bismi ma yulazimuha wa taqdiruhu min istata minkum mu'natun nikah falyatazawwaj wa man lam yastati falyasum shine abin da ake nufi duk wanda ba zai iya ɗaukan harkokin walhalin zamantakewan yau da kullun na aure ba to kawai ya azumi wanda kuma zai iya to kawai ya je ya aure abin da ake nufi kenan kenan cikin binciken da za ku yi sai an bincike me ya sana'an mutum yana aikin gwamnati eh wani irin aiki ai a wata ana biyan shi dubu shida sace to ai wannan bai aure ba to ai ko dubu talatin ake biyan mutum wannan zai aure ne me zai iya yi a rayuwa ba abin da zai iya yi sau da bukatun yau da kullum ya fi karfin wannan kudin nashi ina fatan mun fahimci wannan da kyau mutanenmu sun waye gari sun zama ce ma zaune ne a sakaci da san jiki da lalata ya same su ƙiriƙiri lalaci ya baibaye samarinmu kowa ya zauna ya miki kafa so yake wai gwamnati ta samu aiki ta bashi a yana ke irin wannan shirman ga sana'o'i ko ina mutane ba za su iya yi ba gwamna za ta iya gina ofisoshi ne duk ta zuba mutane a ciki za a zo abubuwa da dama za su yi ta asarar suna rasa shi mutum ya yi karatu ko ma mai yayi yana harkokin sana'an shi yana kaiwa yana komowa Shi kenan yana da sana'a e me sana'an shi yana kwashe bola ne ana biyan shi ba wani abu kawai sai a aure akwai wanda a turai iyakan sana'an su kenan akwai wanda da barika ya siya ana bi unguwanni unguwanni shi kamfani kamfanin shi kenan duk wata kowane gida suna biyan dubu biyu ana kwashe masa shara aƙalla yana da gida 500 a ƙarƙashin shi to a wata 2,000 500 nawa ne kudin amma aka ta sai a ce aikin kwasan shara yake sai a lissafa ce faina da kaza na ronku da wannan yana aikin shara ne nawa ke biyan shi kaza ne a to wannan ya cancanta ba shi mata yana da sana'a ha a turai aikin sharan hanya da ake sana'a ce babba wanda duk me wannan za ga ana ba shi gida yana iya yin aure yana iya yin abubuwa da sauransu mu ne muka maida duk waɗannan abubuwan sana'o'i kaskantattu ba mu inganta sana'o'in da muke yi ne mun fahimci wannan Allah ya taimake mu na shida an ya kona ƙawiyyan aminan duk wanda zai je nema aure sai ya zama yana da ƙarfi kuma amintacce ne ba ba mara lafiya aure ba an gane wanda idan da jalin shi zai kare to zai fita neman yadda za a ci abinci ko ta hanyar faskare kun ko ta hanyar kwadugu ko ta kowace irin hanya zai iya kaiwa da komowa ya ga ya iya ci da wannan iyalin wannan in ya zama kawai za a ba shi aure sannan duk karfin shi sai ya zama amintacce ma'ana amintacce ya zama mutumin kirki duk wanda ba mutumin kirki ba komin dangantaka da kuke da shi a ci ai dan uwanmu ne na jini da uwata da uwar shi ko da uwar shi da mahaifinmu ga da suke ba ku da alaka da shi laysa min ahlik ba ba mutumin banza aure duk yanda kuke da kusanci da shi sai ya zama amintacce. qala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce qalat ihdahunna ya a ajruhu ɗaya daga cikin 'yan matan nan da annabi musa ya taimaka musu ta ce wa mahaifinta ka ɗauke shi dan aikin gida inna khaira manista jartal kawai saboda wanda ya fi dacewa ɗauke shi aiki irin wannan sai mai ƙarfi amin kuma amintacce malaman tarihi da malaman tafsiri suka ce ta ga ƙarfi lokacin da ƙarti kusan goma ke iya buɗe ƙarfan da ake rufe rijiya ko dutsen da ake sawa akan rijiyan sai ƙarti goma sun haɗu suke iya tunkuɗewa shi kaɗai ya tunkuɗe ko shi kaɗai ya buɗe ƙarfan rijiyan yasa da ce alƙawai wannan ko da faskare zai iya ciyar da mu al'amin sannan amintacce ne ganin 'yan mata bai sa ya yi abubuwan rashin mutunci ba don abubuwa sun faffaro a mata ga yana da kau da kai yana da mutunci allah maɗaukin sarki ya samu dace ba ku sa abin mamaki ba a wannan lokacin annabi musa ina ya taso a fa gidan fir'auna ne amma kun tarbiyyar shi ba ta lalace ba a gidan fir'auna allah madaukin sarki ya tsare shi sannan kun lura ba fa kowa ne yake zama mara mutunci ba abu jahal aka ce tun da yake a duniya bai taba shan giya ba aka tambaye shi me yasa yace ce dattijo kamar shi a ga yana rawa ya sha giya yana abubuwa na rashin mutunci ce ba zai yi ba aka ce tun da yake bai taba karya ba aka ce kai me yasa baka ƙarya yace tana zubar da mutunci ce ba zai yi ba shi yasa ko lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da Annabi da yi zo sai ce Annabi in na tara mutane zaka ba su labari aka ce ya sa ma Annabi wannan sharaɗi ne domin kar ya tara mutane Annabi ya ce ni ban gaya maka ba a ce yayi karya. kama yanzu ga addini ga sunna ga ƙur'ani ga komi amma mutum in ya buga wata ƙarya sai ta nemi ta tada garin nan in banda mala'iku sun daddafe ƙasan Allah shi kyauta mala ya ce farrajulu gairu aminin kun ga mutumin da ba amintacce ba duribul mar'a wa ha, yana samun mace ya ta kun gano ne dinga dukan da siya la'anta ta kuma ya tozarta ta fa ya ya kalimatullah idan fala yahillu an yadribaha ha bigeri jariratin ina kalmar Allah da aka amince da wannan kalmar Allah aka bashi ita bai halatta miji ya daki matan shi ba ba laifin tsaye ba na zaune wala an ya an ha, bai halatta gare shi ya ƙaurace mata ba bigeri ghairi jariratin ba tare da wani abin da ta yi wanda ya kai ga ƙaurace matan ba fayan bage an ya talaffafa ma'aha ya dace miji ya rika tausasa wa matan shi yana lallashinta yana janta a jika wa haza kulluhu dakhilun tahta al-amana wannan dina cikin karkashin amana wa man yaf'al fa huwa kha'in wa man la yaf'al duk wanda bai kiyaye waɗannan abubuwan ba to wannan kha'ini ne li'annahu akhadha bi kalimatin la Sau da ya anshe ta da kalmar Allah fahuwa in imma an yu'ashiraha bil ma'aruf ko dai ya zauna da ita da kyautatawa au ya yasraha habi ihsanin ko kuma ya rabu da ita cikin kyautatawa ɗayan biyu ne ko dai a zauna cikin mutunci ko a rabu cikin girma da arziki shi kenan kawai an fahimci wannan da kyau amma da yawa mutane ba sa fahimtar wannan a cikin abin da ya shafi zamantakewa babu dalilin da zai sa mutum ya ji ya auro 'yar mutane ya zo yana wulakanta ta ko ita an auro ta ta zo tana wulakanta shi ba wannan dalilin kwata-kwata shi sa idan ya zama bai da mutunci bai da kima bai da addini to shi ne zai tozarta ta ita ma in ta zama haka to za ta tozarta shi an gane wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki shiryar Falmar falmar'atu tabzulu majhudun ghairu tabi'i min tarbiyatil aulad kun ga mace tana iyakan ƙoƙarinta wajen tarbiyyan yaya wa tartibul baiti kuma tana zama ta kintsa gida wa alimil auladi kuma ta tsaya tana karantar da yaya ilimin addini da na zamani duk wannan abin da take yi bai kai ga daga mata kafa ba wata rana wani mutum ya kawo ƙaran matan shi gidan sayyidina umar a matsayin umar na khalifa matan shi ce ta mai ba daidai ba yake son ya zo ya ji fatawa na irin matakin da ya kamata ya ɗauka a kanta yana yin sallama gidan sayyidina umar sai ji hayaniya ya ji hatsaniya sai ya tsaye saurara sai ji umar ne matan shi ke ɗaga murya a kan shi sai ce to mai gidanmu ma oga kwata-kwata haka ke faruwa sai juya ya tafi bayan da wuta ta lafa sai umar sai ya fito ya ce wa ke sallama aka ce wane ne yana ina wanda suke nan suka ce a ya yin shi ya ce kira shi da aka kira shi sai tambaye shi ka yi sallama madadin ka jira in fito kuma ka kama hanya ka yi tafi lafiya ya ce a matsalan ta kwaranye ne <laughs> me kawo ka yi, ce a matsala dai kawai ba matsala an gama dai ba wani abu ya ce sai ka faɗa ya ce wutan da ta koro ni na zo ya samu mafaka sai na ji wacce ta tashi a gidanka kuma ta fitawa ya ce dama mata ta ce taiman ba daidai ba ina son a ɗauki mataki mai ƙarfi a kanta to na zo kuma in nemi shawaran ka in ji fatawa kar in yi abin da ya saba ma shari'a to kuma na taho na zo na ji matsalan da ke gidanka garatawa ma sai na umar ya ce kai barkaci matata ita ke wanke man kayana ita ke gyara man gidana ita ke tarbiyyar 'ya'yana ita ce mai samun ruwan wanka mai kula da ruwan alolana mai kula da makwancina ita iya lissafo abubuwan kirki da mutunci da matan nan take yi ya ce wannan ya sa duk lokacin da ta fushi tana ɗaga hankalinta ya ce nisa in natsu duk ta gama hayaniyanta sai ci Allah ba ki haƙuri ba zauna lafiya ba ya ce kyautata masa ake yi amma in akwai wani mai gemu da gashin baki da ya isa ya duka mu gwagwada ya gani irin abin da take wani yaman a nan buge shi zan yi amma ita in na make ta yanzu ce na makewa zuciya ne wani lokaci yake tasowa har mutum ya ɗauki mugun mataki wanda za ka iya naɗe ta ka saka ta aljuga ta tsaya gabanka tana wani rawa kamar madari tana cewa in ka <laughs> isa in ba ka kai zuciya nesa ba sai ka ɗan yi aiki ban tun daga lokacin waɗanda suke wajen su ma sai suka ɗauki izina ce mata na aikin ta kenan kuma ka kalla wannan shine aikin mace ko ba shi bane ta zauna a gida ta kula da kicin da ɗaya ɗakin Allah ya sa mu dace wallahu azza wa jalla a takal kawama Allah maɗaukin sarki ya baka cikakken iko wa taka min sadar sannan kai miji Allah ya baka yalwan zuciya mai iya shanyewa da daure duk wani tsiyan da za ta iya tadowa da shi lima ya siya arba'ata niswa faɗin ƙirji da danne damuwa za ka yi ɗaukan bala'in mata hudu din namiji haka yake tsiwon mace hudu za ka yi ɗaukewa duka amma ba mace ɗaya da za ta yi ɗauke la'in namiji da ita ɗaya ba ta iya ba ke sa ka ce so hudu su zu su taron mashi kun gano wannan da kyau ko <laughs> amma ku hudu in kuka taron ma ɗaya kowane na hayaniyar da ku zai iya saka ku a walet ɗin shi ya ce ba wani abu ina fatan kun gane mace ɗaya ba ta iya ɗaukan hatsaniyar namiji shi ɗaya in ya tada tsiyen shi zai iya hargitsa duk adadin da ke cikin nan to sai aka ce guda hudu su taron mashi to shi ne yake cewa in ya zama Allah madaukin sarki da ya bai wa namiji yalwan kirjin da zai iya haɗiye rigingimin mata hudu fa kaifa la yasbiru a atin wahida ta yaba zai iya haƙuri da mace ɗaya gel kamar idan besfa ba mun gano wannan da kyau ko iz hunaka halal in ko ka ga mai mata ɗaya ya kasa haƙuri da ɗabi'unta ko don samu matsala ne daga wajen shi mata ɗaya in suka zama biyu kamar idan mota eh in suka zama uku kamar keke na fef ai dole sai sun zama hudu su zama dirarren doki mai ji da abin nan ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to kun ji shi yasa su ake namiji ya zama mai yalwan kirji mai haƙuri duk ta gama hayaniyanta ita wallahi tallahi ta rantsi da duk abin da ake rantsuwa da shi a duniya da lahira ita waye ita waye duk ta gama sai shi da Allah haɗo man shayin nan kai shayi ma za ka sha ba ka ji abin da nake faɗe ce din na ji ai za a ɗauki mataki insha Allah ina nan ina dubawa ne Tula za a yi wannan abin ko kaƙi ko kaci ai ba matsala za a yi menene a ciki za da ke yin haƙuri garin Allah ya waye ku wallahi yanzu za a yi to ba matsala sa hijabin ke aji an gano wannan da kyau ku akwai mutumin da irin haka matin shi mashi. za ta garinsu ne ya hada mata komi sai ta ce sai ya kara mata kudi da za ta kashe a can za ta kwana bakwai ya mata sayayyan komi da komi ta ce ita dole sai ya kara mata dubu goma ya ce to ki bari sai da safe ta ce yanzu za a bata ya ce ba matsala fito mu je a kama hanya sai da aka zo daidai ku bani sai ce to ta jira shi a nan zai ƙara sa ya je ya ɗauko kudin sai ta rike shi ta ah. a ya ya ruga a guje ta fasa ihu ina ce a ah, zan karasa banki ne can an ga mutum biyu 'yan sanda kama su suke yi ki jira rana a nan zan je ɗauko makin kawo makicin da kin ce ba a a bari sai da safe ita walla ba ce a ita shi kuma walla sai a ɗauko kuɗin nan Allah ya sa mu dace akwai abubuwan da suka faru amma dai a tsaya a nan يقول الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم في عودة hijab, wani babban malami ne ya rubuta littafi mai suna audat hijab a jiz'in shi na biyu shafi na da hamsin bakwai ya ce ya ji ba ala waliyil mara'a ya zama wajibi ga waliyin duk wata ya mace ayyattaqillaha fi man ya yuzawwiju jihabihi, ya ji tsoron Allah ga wanda zai ɗaura mata aure da shi ya sa ya tsaya ya fahimci waye wannan wa an ra'i hisalin zauj ya tsaya ya fahimci ɗabi'un muji duka fala ya ha mimman sa'a hulukahu kar ya sake ya aurar da ita ga duk mutumin da yake da mummunan ɗabi'a au da'afu dinihi ko yake da rauni cikin addinin shi au kasarin anil qiyam bi haqqiha ko yake da taƙaita wajen tsayuwa ga dukkanin haƙoƙinta fa innan nikah yace domin aure yushbihur rik daidai yake fada bauta mun gani wani ɗan ƙwarye-ƙwaryar bauta ce duk abin da za ki sai an ce mai kifa to saboda haka duk wanda za a bashi shi ya aure sai an tsaya an yi binciken keke da keke shi ɗin nan waye shi me yake tattar da shi a ɗabi'un shi yake ba kowane sha-sha-sha za a ɗauki 'yar mutane kawai a ɗana mashi ba shi ne sai mala ya ce walikhtiyati fi haqqiha wanda zai iya ɗaukan dukkanin haƙoƙinta fa mala ya ce ahammu a fi haqqiha aham li'annaha raqiqatun bin nikah saboda ita mace tana zama kama wata yar kuyanga ne ta sanadiyan aure la makhlasa laha ba ta da yanda za ta kwaci daga wannan ko me ta yi tana nan ba inda za ta Wazauci qadirun ala bi kulli hal shi miji fa yana da ikon saki a kowane yanayi shi sa ko ga irin wannan matsalan ko ba fai karfa ba shi ga ɗan namiji ba namiji yana auro mace ba taimashi ba ko ina gaya muku duk abin da aka gaya mai a gidansu cikin minti goma ya riga ya gama samun makan shi abin da zai zauna lafiya amma mace ba ƙurewa ci zaje kotu ba in ga gan kashe mutum aure a kotu ya ga dama ne kun gano wannan da kyau ko ya ga dama ne za ta shekara 20 a gidansu ko ba ta aure ba wala ya so ne ai alkali kana zuwa a ya san irin wanda kana zuwa zai kashe maka aure ne ba kowa ba ne kashe aure ko abu ne mai wahalan tsiya indiya kotun najeriya ne ya kada kusan wannan kadai waɗanda ana zuwa kotu a kashe masu aure kila ba su da wayewa ne ko ba san me suke yi ba ko kuma dama shi ma ya riga ya fusata yana son ya sakin amma in bai ga dama ba in duk garin nan za su taru auren ba zai mutu ba me yasa kuke ganin idan an je an kai ƙara sai alkali ya ce ya ba da biko in an da ba daidaita bai ce an ƙara ba da biko an da ƙara cewa an ƙara ba da biko ba haka duk a ta yawon biko in abin ya ci kici kici ya cinyewa sai a ce a zo da iyayensu ki zo da waliyinki ka zo da ba haka bane waɗannan su za su kashe auren ba alƙali bane in ga alƙali ya kashe aure ko ya kalle ka ya ganka sabolami ne yana ganin ka sha sha sha kana zuwa zai kashe maka aure amma ana zuwa ya ga cewa ka turo lauya ko to zai fara taka tsantsan ya san yau auren nan sai an yi da gaske zai mutu malaman nan da yake sun san wannan halin mace indi kashe aure ne aiki ne ba dan karami ba a wajenta yasa ke cewa tsaya a binciki wane ne tukuna zai aure ta inda namiji ne kawai ya gaba taimashi ba an gaya muku sai nemi shawarar wani kuma an gaya muku namiji ya taɓa yin sakin aure yana dama in ya cika ƙa'idojin da aka ce ba zai taɓa yin nadama ba ya kamata ku san wannan gaga yayi nadama ƙarshen tabi da gaskiya ne to shi ne Allah zai saka shi ko kuma wacce yake tsarin ya aura ko wanda ta ɗage ta ɗaukan mai hankali ya sa yi wannan ɗanyen aikin ku to ƙila kuma ya gane cewa tana da matsala ko kuma ta yaudare shi ne to shine sai na damun wancan ma ba haka wannan miji bai taba sakin aure yana dama ba sai in yayi zalunci ne sai Allah ya saka ya cikin bala'i shi yasa ku tsauna ku nutsu duk wanda ya zo neman aure a sanya mai kwamitocin bincike na keke da keke a kan shi bincike na bala'i yanzu ba nan nake ce maku idan aka zo neman aure sai an bincike ko ina na ya mace ba eh sai an bincika 'yan talla an bincika masu shagunan unguwa an bincika kawaye an bincika sam kowa haka ne to namiji sai an mai ninkin wannan goma tsar ba kowane namiji ne kawai daga zuwa ya ce neman aure kawai da an san shi a unguwa kawai sai a ba shi aure ba sai an bincike shi ko ta ko ina ba an na ba ku labari ba yaro ɗan iska ne a unguwan nan yana abubuwa iri-iri kawai ya fara neman wata ustadiya sai zo sai ya tsaya daidai inda ana juya kyamara kan shi za a tsaya na kasa gano wannan abubuwan mahaifin yarinya ya zo ya sami ai ɗalibin kai nema na citowa aka faɗi sunan jini ban san shi ba ana ta kwatancin jini ban gane shi ba kun gane ni kaina ina ta mamakin Allah dai mai shiriyar bayi jin da ya shirye ne duk karatu kullum da shi ake duka hannu asuwa na magarba tsawon gaba ma yake sallah kuma ni na san dan iska ne abin da ya dauke mahaifin da ya zo man da kaset ashe wai ana fitar da kaset zai je lalubu wanda ya san lalle yana ciki sai ya siya sai ya kai ma yarinyar don ba a ke mu ne ma fa na gaba da malam kyamara na tashi daga kan shi kawai sai kanmu <laughs> a'a ana zuwa kawo kaset sai na sa ina sawa sai na ci gaba da shi inda za fara juyawa sai na tsaya ana sauka kai sai mafi ya yawa gashi ni ce wannan ɗan iskan ni ba na mujamala wannan ɗan iskan ya ce bai halatta ba shi aure ba bai wuce sati biyu da fara zuwa ba ƙila ma don ya ganta yana so ne shi da ya je aka gaya mai bai ƙara zuwa ba har yau ta ya kawo to gara ma haka yi Allah maɗaukin sarki samu in wanne sai ce to ai malam kamata ya rufa in aka rufa tsakanin da Allah wa za a cuta ba ni ba na irin wannan don ba zan je lahira Allah ya tambaye ni haƙƙin wani ba Allah ya taimake mu ma'ala ya ce wa amman nisa fa innahunna awanun inda azwajihinna su mata kaman wasu kayan adana ne wajen mazajensu kama bayyana ruhu a sunna kamar yadda sunna ta yi bayani dalla-dalla kama fi hadisi amr bin al-ahwas as-sabit fi sunan tirmidhi wa ibn maja annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce ala ku saurara wastausu bin nisa'i khaira ku yi zamantakewa kuna kyautata ma mata fa inna ma hunna awanun indakum su kaman wasu amana ne a hannunku laysa tamlikuna minhunna shay'an ghayra zalika ba abin da kuka mallaka ba bayanku bane in ji annabi mace ba bai wanka bane kai mai gida ka san haka babban magana ake yi da yake fitowa daga babban daga bakin babban mutum yace ala ku saurara illa an yi a tina bi fahishin bayyana in mace ta zo da alfasha karara zagi cin mutunci raini abubuwa na ɓanna a shari'a to fa in fa'alna in suka irin waɗannan abubuwa fa hajruhunna fil madaji'i ku ƙaurace ku daina kusantan kwanciya, wajen kwanciya hunna darban ghayr mubarrihin in ku wannan bai yi ba ku dake su duka ba mai cutarwa ba fa yana kum in sun maku biyayya saboda wannan ɗaukan mataki fala tafgo alaihinna sabila kar ku mai da wannan horo ya zama abin tsanantawa da kuma wahalarwa da tozartarwa gare su ala annabi ce ku saurara inna lakum ala nisaikum haqqan kuna da haƙƙi akan matanku wal nisaikum alaikum haqqan matanku ma na da haƙƙi akan ku fa amma haqqakum ala nisaikum haƙƙinku akan matanku fala yuti'ina furushakum man takrahun kada mace ta ba wanda ba ka so dama ya shiga gidanka ko da ƙawarta ce ko ‘yar uwarta na gida na jini ko waye duk wanda ba ka so ya taka ma gida to katta saki ta ba shi dama kana nan ko ba ka ne shigan ma gida wannan haƙƙi ne kun ji da shi annabi ya fara saboda in mace tana da wannan ɗabi'an ku zai wahala duk alherin ta mijinta ya gani ina son ku gane wannan ya ce ke ba na son suwanci kuna wacce da su ba na son suna zuwa man gida ba na son kaza ke sai ki rika ai ba wani abu ran da ma na aibe wani abu bari yi kaza duk ran da kike wannan abun ki ce minus 10 ya kawo da ki san wannan wallahi za a kai lokacin da kawai na zama da ke na ma ke ba wata tsiya bace a idan shi ran da mijinki ya hana ki abu kika yi kuma ya gane kin yi ko to cikin maki ɗari na san da yake maki ki rage goma in kin ƙara na ki ƙara rage goma ke da kanki zaki gane to fa yanzu kina kan saradi ne ya da ke san wannan namiji yana iya ɗauke duk wani kwaramniya na ya mace na gaya muku kwaramniyan mata hudu yake ɗauka na ki kwaya ɗaya zai iya daurewa ki ta yi ran da ya gama tara ki ranan ne zai harba maki makami mai linzami an gano wannan allah maɗaukin sarki ya kyauta kun ji na farko kenan in miji bai san ma'amala da wata da yake ki bari musamman mai gida zai same ki wai da lambobin mazaje a cikin wayanki ko saboda tsabancin amana lambobin mazaje ne wai sai ga wasu tsinannin mata wai suna rubuta da lambobin sunayen mata haka ne kina matan aure karuwa haka na gaya mawatan ce ke karuwa ce malam ce wala ke karuwa ce hankalin ta tashi na iyayenta suka tashi na kalli miji na ce kana zama da kilaki kina da miji kike irin wannan iskancin wannan ya nuna tun kafin aure ki ma 'yar iska ce ki a kan me me haɗa ki da wasu me haɗa ki da mu'amala da su ina fatan mun fahimta Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa wala ya azna fi biyutikum liman takrahun duk wanda ba kwa so kuma kasu ba da iznin shiga muku gida kowaye kuma kar ku bari wani ya je taka shimfiɗin shi akwai kurakuran da wasu daga cikin mata nan kuke yi wai kawa in ta zo wai sai ku ce wai a shiga ɗakin mai gida ɗakin ki da yake gana ya ɗakin ki ne ko kuna sa kanku cikin matsala wata ba ta shiga irin wannan wajen kowace ce iyakanta falo kowa duk darajanta ta tsaya a falo shine wajen da bature ce sitting room shine wajen zama amma bedroom ba wacce za ta shiga wannan kowace ce amma kawaye suna zuwa ina suke zama o ɗaki shi sa mai gida yana samun dama sai ga yi marmada ya taraka kun gano wannan sau da ke ba matar rufin asiri ba ne da ƙurewan sirrin gida shine uwa ɗaki haka ne to kin ɗiba kawai kin shigar da su saboda ke karya ce ya kawai ki san wannan dole a gaya maki ji zafi don ki gyara ba namijin da bai kuka da wannan a duk duniya da ƙurewan inda yake mulkin shi to wata taje ta shiga kuma wannan ɗabi'unku ne wai kin girma mata ne sai kai ta kan ganinki ban gani akwai wanda ya gaya mai ce abinda matan shi take mai baya su kullun kawarta wance in ta zo zai zo ya same su a cikin ɗakin shi akan gado suna hira na ce kana son karama ya ce in ce ka auro wancan in ce kawai karama wallahi an yi auren kuma na ce kawai karama kawai na ce ka rabu da ita za ka je ka samu wancan ne kawai na mata ba matsala ba matsala amma ta rike maka amana kawai <laughs> amanatun layi kenan ala to ku saurara wa hunna alaikum haƙƙin mata a kan ku an tuhsinu ilaihinna ku kyautata musu fi kiswatihinna wajen tufafinsu wa ta'amihinna da kuma abincinsu karka bar matanka cikin tsimma karka bata cikin yunwa bukatu dai na yau da kullun ayi ina fatan mun gane wannan su ko matan su fahimci halin da ake ciki yau in akwai kowanne ta binciki kanta in babu kuma ai wannan kowa ya san wannan haka ne Allah ya ce muke mu falmaratu inda Zaujiha Tush bihu asir war mala yace mace a wajen mijinta kamar wata baiwa ne falaysa laha an takhruja min manzilihi ba ta da ikon fita daga gidan shi illa bi iznihi sai ya ba ta izini sawa'an amaraha abuha ko mahaifinta ne ya aiko ya ce ta zo bai halatta ta je ba sai mijinta ya ba ta izini tana fita ko mala'iku za su fara tsine mata da mahaifin nata duka kisa sa wani bala'i da kuke ganin yana faruwa a gidajen ku. kuke jawo shi da kanku sau da mala'ikun Allah sun tsine maki albarka tsinuwan ya taru to talauci zai shigo gidan nan ya ga da ke son wannan talauci zai shigo gidan nan Allah shi kyauta aw ummuha ko da mahaifiyarta ne ta umarce ta ta zo sai mijinta ya yarda aw ghayr abwayha bittifaqil umma kowaye a bisa haɗuwan al'umma baki ɗaya sun ce bai halatta mace ta bar gidan mijinta ba sai da izinin mijin ko mai koya faru a gidansu sai in ya ce ta je ta je in bai ce ba fa ta ƙara neman wurin zama ta zauna darshen tun tsakanin da Allah in mijin arziki ne in abin kirki ya taso zai ce ki ko ba zai ce ba ta amma yana nan sai gane in ya ce ki gidanku kina biya wasu gidajen ke kuma tsinanniya ce na ga miki gaskiya idan miji ya ce je ki gida kaza ko kina ƙara na biyu to daidai yake da kin yi yaji malaku za su fara tsine miki albarka in za ki shiga makotan gidanku sai kin kira shi ko ki dawo ki ƙara ɗaukan wani sabon umarni sai ki koma in ku ba haka ba sanda za ki fita ki gaya mashi zan shiga gida kaza gida kaza gida kaza gida kaza in ya baki izini shi ki in bai baki izini ba fa ki haƙura ko da ko daga gidanku ne kika je sai aka ce an fa haihuwa a makota ko za ki shiga kike barka sai ki ce ba ki doki izini ba daga sanda kika dawo gida kika gaya mijinki a makotanmu ko an yi haihuwa har ma an ce in shiga in yi barka ganin ban nemi izininka ba ya sa ban shiga ba ba aikin shiga duk wani abin da zai yi ko ki rabu da shi yana fita zai je ya ƙara aminci da ki ɗari bisa ɗari amma wallahi ma da naji aka ce an yi barka duk gidajen sai da dan bibbi ok to dukin jeje ko ya eh, <laughs> to kin kashe kanki minus 30 gano wannan ke shiga matsala <laughs> wadda dukin jeje zai fara tanin da shi da ke waye boss din <laughs> ki hankali Allah madaukin sarki ya kiyaye na bakwai an kona kufuwan shi mijin ya zama kufu'an kufu'inta ne kunga kafa'a ba a neman kafa'a ga namiji ana neman kafa'a ne gawa ga mace shi namiji zai iya auren kowace irin mace kowace iri ita mace ce ba za ta iya auren kowane irin namiji ba sai wanda yake kofo inta. in ana neman kafa'a za mu zo mu ji shi fa kafa'a mace ne ake cewa a samo mata wanda ya dace da ita haka amma namiji kowa ba zai iya aura misali a yanzu namiji zai iya auren kirista amma mace musulma kirista zai iya aurenta namiji zai iya auren bayahudiya bayahudiya namiji zai iya aurenki kinga babu kafa'a ne an fahimci wannan da kyau ko shi namiji komi zai iya yi ku hana yaran nan Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ce almusawatu wal ana son a samu daidaito tsakanin maza da kuma waɗanda za su aura akwai hadisin abu huraira Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda a sabit fi sunan abi dawud wanda ya tabbata cikin sanin abi dauda wa ibn maja annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi yace al muslimuna tataka tata ka fa'u dima'uhum su musulmi jininsu kufa'in jini juna ne misali idan wajen kisa ne in mace ta kashe namiji za a kashe ta in namiji ya kashe mace za a kashe shi kun gano wannan jinin duk iri ɗaya ne a wajen haddi ba wani wanda na shi ya kuna na wani su gaba ɗaya su in juna ne kenan a ɓangaren jini kana ce ta ita ma ba hawa shi ya ne shi ma a sai an duba shi mutumin kirki ne ai bayan rabe ne ta ba a ka ku duba wannan sai an duba kofa inta ne shi kenan waɗannan binciken na bala'i a wajen aure wa ake ma namiji ake ma shi ko namiji ko yana da abubuwan da yake bincika ne kawai ga mace in ta cika ta tsira in ba ta cika ba ta shiga matsala kawai in ma ta zo gidan ya ga ba ta cika waɗannan abubuwan ba ko ba sai an ba shi shawara ba za ku ji labari ina fatan kun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace a cikin littafin fasul khitab fil kafa'ati al-mu'tabara baina zawjaini littafi ne musamman aka rubuta shi dangane da ai bayanin kafa'a a tsakankanin ma'aurata biyu amma ba kallon wannan ai ya zo da kuɗi ya rarraba masu kuɗi ya babba iyaye ya kyautata ma waye waye shi kenan ya cancanta ya aure ba abin da mutane suke ba kenan eh ai wallah mutumin kirki ne wai ya zo ya bata dubu biyu da ya zo gaishe ta da haka shi kina ya zo mutumin kirki Allah shi kyauta alkafa'atul mu'tabara baina zawjaini hiya alkafa'atu fi din kafa'a na farko abin lura tsakankanin ma'aurata mala ce kafa'a na addini bal hiya sharɗin fi sihhatihi lura da addini sharaɗi ne na ingancin aure a ahlul ilimi. duk malamai sun haɗa kan haka fala yajuzu lil mar'a an tatazawwaja kafiran bil ijma bai halatta musulma ta aure kafiri ba duk malamai sun haɗa haka akwai wanda suke ce a'a ai in ta aure shi ila Allah madaukin sarki ya taimaka ya musulunta <laughs> ba da hankali namiji ai ko iska ba aure a ce wai in Allah ya taimaka wai zai me zai a wannan akwai wasu sazayen da ta yaka wani ƙauye yaro ne mai shaye-shaye wai ya burge ta aka yi aka yi ta ce ai wallahi shirye da shi za ta yi waye wa shikin a hankali a hankali a hankali kuwa mata shan kwaya shikin sai je su yi musu kwayan su sha tare cin da ita ba da shirye da shi ba a shi ya shirye da ita Allah ya samu dace wa kazalika la yanbaghi lil haka bai halatta ga musulmi an yi zawwija mauliyatahu salihah min rajulin fasik bai halatta mutum ya ɗau abin walaccin shi ya aurar da ya ta ga mutum wanda yake fasiki ba ne fagar kala ta'ala yaka Allah maɗaukin sarki ya ce alhabithatu lil khabithina 'yan iska abokan hudun 'yan iska ne ɗan iska namiji a haɗa shi da 'yan iska mace wal khabithu na lil khabithat kun gano wannan wane ɗan iska ne ko sai a a ɗauko wata 'yan karuwa karuwa sai a haɗa su wa tayyibatu lil tayyibin ustadai kuma su auri ustadai mata wa tayyibuna lil tayyibat su suka dace ma junansu amma wanda ba haka ba a bar shi da kofa inta fa innar rajula yadfa'u mauliyatuhu ila fasik za ga uba ya tura shi ya aurar da ita zuwa ga wani fasiki wa yuqaddimuhu ala sahibuddin ya gabatar da fasiki akan mai addini wa yakuna dafi'a lidhalika in malika sat malihi za ga abin da yasa uban ya irin wannan karambanin wai wancan mutumin mai kudi ne wa in mali mansibihi ko yana da matsayi a ƙasa wa ma kanu ashabu wa za'ifil muhrama kila ma aikin shi na haram ne mun gano wannan da kyau ko wa mu'riduna an ta'atillahi azza wa jalla masu kangare ma biyayyen Allah ne wa mudayyi'una wa awamir kuma suna saɓa ma duk wani umarni na Allah amma sai ga kiri da muzu irin waɗannan lalatattun mutane don kun fara neman aure da su tuni za su kasa ka saboda suna da me suna da kuɗi wa ha'ulayil auliya kun ga waɗannan waliyan 'ya'ya mata sai aluna amaman lahi azza wa jalla wallahi sai Allah ya tambaye su a gaba gare shi an ta da ihim libanatihim sau da wannan tozarta 'ya'yansa da suka yi akwai wani shahararre ya shahara ya je neman aure yana da kuɗi wallahi ana zuwa uban ya ce ba zai ba irin wannan mutum a wurin yashi ba uwar iyar kuka ta rikai yi kamar za ta yi hauka kuka wai ana mata asara a mata asaran me wai yadda ba je ta aure mai kuɗi za ta huta ba wani ke tambaya na ce ya labarin uban mai kuɗi ne aka ce bai da komi kawai mutunci ne shi ba zai ba da auren ish a irin wannan gidan ba kun wannan a mutane ba sa ji inda mai kudi ya zo to shine mai kulli sha'in, magana kudi ƙara magana Allah shi kyauta hadisu anas as-sabit fi sahihi Jami'an anna nabi sallallahu alaihi wa alihi wa kala annabi ya ce inna Allah ta'ala sa'ilin kullum ra'in an mastar ahu Allah zai tambaye duk wani mai kiwo kan abin da aka ba shi kiwo ahfaza zalika am dayya'a ya kiyaye wannan kiwon ko ya tozarta kiwon hatta yas'alu ar-rajulu an ahli baitihi hatta iyalan gida duk sai an tambaye ki game da su akwai matsala yana daga cikin iyalan gidanki ba kuna kiwo mage ba na cin ahala baitik awaki da kajin gida da san tambaye ki game da su shi sa ga wata mace can annabi ya bada labari an saka ta wuta saboda ta wulakanta mage amma ke ƴaƴan mutane ke wulakantawa take sha mamaki falkafa'a mu'tabara baina zawjaini ita wannan kafa'an da ake cewa a sa ido game da ita a tsakankanin ma'aura hiyal kafa'a fi din ita ce kafa'a na addini walaysal faqar aiban talauci ba aibi bane yuraddu bihi zawaj wanda sakamakon talauci za a ce an fasa aure ba wannan cewa ai bai da komai talaka ne to sai ni kun gano wannan aicin da talaka ne in ba an ba shi auren mu ba ya ka sai da akuyanka da kuma tana cin maka me eh ba ga suke faɗi ba saboda su ba su da manufa ne ƙalar ƙortube mu'allakan wa mu'akiban ala kissati musa ƙortube ya zo yana ta'aliki game da ƙisan annabi musa ma'as madiyan tare da mutumin kirkin nan na madiyana haka yake salihu madiyan ba ci annabi salihu ba ya ce alkafa a finnika ma'utabara lura da daidaito kafin a ɗaura aure ko amma ba da izin neman auren abu ne wanda ya kamata a tsaye a lura da shi da kyau waktalafal ulama hal hiya fi din shin wannan kafan addadu bangaren addini wal mali da kuɗi wal hasab da matsayin mutum aw fi ba'd zalik ko ko wasu bangaren za a kalla ba wannan duka ba Wasu sahih jawazu nikahil mawali ce kai bawa ma ana iya auren shi lil arabiyat ga balarabiya wal qurayshiyat ko ba qurayshiya balarabiya za iya daura mata aure da bakin bawa inda yana da addini li qawlihi ta'ala saboda maganan Allah da yake cewa inna akramakum indallahi ataqakum wanda ya fi ku a wajen Allah wanda ya fi ku jin tsoron Allah wa qad jaa Musa alaihi salam yau ba ga annan Musa ya zo ba ila salihi madiyan gariban bako daridan an kore shi ne ba garinsu. Haifan khaifan tsoro ma yake ji wahidan shi kaɗai ba san dangin shi ba jayan abin da zai ci ma bai da shi uryanan bai da kayan zaman gida fa an kaho ibnatahu wannan dattijin ya ɗaura mai aure da yashi lamma ta haƙaƙa min dinihi yayin da ya kalli addinin shi wara'a min halihi ya kalli halin shi na mutunci wa a'ar da an wa zalika duk abin da ba wannan ba ya kawo da kai ba ruwan shi da wannan amma ke abin da ke fara duba ga duk wanda ya zo kofar gidanku da me ya zo a yi motan shi a daidai bishiyan can ya fakin ta yawwa to ya ci ya dresin din shi yake ai da ganin kayan ma yau ya sa su ya ci an lura da yadda aljuhun shi yake a duk sun alama in an yi taɗin an tashi akwai sallama ya cancanta kun gano wannan da kyau ko ba ruwanta ɗan cin kai ne barawo ne ɗan fashi da makami ne mai garkuwa da ba ruwanta da wannan iyaye ma ba ruwansu da wannan yana zuwa ya kai ya sunan shi galan ɗaya na kalanzar a gai da kakanta shi kenan wannan yaron arziki in sallaye ya ɗan aiko masu da ne da abin da layi su mini wa layi guni min alfakari shi kenan an gama yaron arziki ne nan ko ɗan luwaɗi ne sai hada aure da shi akwai lokacin da zan zo muku da misali, allah kai mu gobe akwai lokacin da wani ya je wajen bokan shi bokan shi ya ce akwai irin halittan macen da aljanin yake son ya sha jininta an rasa yadda za a samo ta ƙarshe boka ya ce kai 'yar gidan wani ake son a kawo ta ya bi hanyar da za a sato ta aka rasa sai shiga neman aurenta kawai an san ba mutumin kirki ba ne aka ba shi kwana bakwai da yin auren aka ce ta fita gida ba sai inda ta je ba ya kai ta hantsotsa jininta za ku ji misali a gobe subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum